<laughs> ni ne karamin su kuma ni ne babban su ni ne karamin su kuma ni ne ogan su ni ne karamin su kuma ni ne yayan su ni ne karamin su kuma ni ne babban su ni ne karamin su kuma ni ne ogan su ni ne karamin su kuma ni ne yayan su let me start i'm the first ni ke gambar ba wani kes kai mu mun yi fefes fuska na na no respect Zallar gambar ba wani eh maganar manya sa respect don't to be set don't to be headless magana na tsafta yi ba kes kai kome na karuwa basira yana ta karuwa murya na yana ta yaduwa suna biya na ko nawa sabida ku na barada kuɗi kuna bani no fan kuɗi kuna bani no ha Bilio oh, ya ce kan dai san kai in ba a sannu ba zan kai wannan kida na sare mara kai insha Allah wataran zan kai ba na zagi da hasar san kai wataran tabbas ni ma zan kai an ci ci goma eh ta koma goma in fitwal ni na gola sarki ni ne goma yo yo Ni ne karamin su kuma ni ne babban su. Ni ne karamin su kuma ni ne ogan su. Ni ne karamin su kuma ni ne yayan su. Ni ne karamin su kuma ni ne babban su. Ni ne karamin su kuma ni ne ogan su. Ni ne karamin su kuma ni ne yayan su. Ah, ah, Dior, Davo, Davo, MK, MK, ah, uh-huh. Dr. Uh-huh. Eh, we are together. BZ Mix.